Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro Aisha Tisila ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 14 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. jihar Jigawa Badar Abubakar kowane martani ya mayar akan zargin da ake masa na rashin zama ya fuskanci ayyukan ci gaban al'umma? In ka ga na fita daga Jigawa watakila Alhamis da daddare da Juma'a da yamma sai dai kuma an kira mu wani taro wanda yake shi ma aikin jigawa ne ko kuma aikin ƙasa. To a biyo mu za a ji cikakken wannan rahoto. Kamar kowace ranar Juma'a za a saurari shirin tubalin tsaro muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku da masu sauraro kuka kira kuka bar mana akan na'ura. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labarin duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Hukumomi a lardin Hubei na yankin tsakiyar China sun ce an samu ƙarin mace-mace har 254 sanadiyar cutar murar coronavirus baya ga ƙarin mutane kuma da dama da suka hamu da cutar jami'an asibiti a hube inda nan ne aka fi fama da barkewar cutar ta tsawon watanni biyu wadda zuwa yanzu ta hallaka mutane sama da 1,367 a canar sun ce sun ma canza tsarin binciko wato binciken gane masu dauke da cutar daga yin bincike a ɗakin gwaje-gwaje zuwa amfani da kwamfuta mai ɗaukar hotunan can cikin tsokar jikin mutum ko sikanin a turanci. To a ci gaba da bamu bayanai da jami'in jin daɗi da walwalar ɗalibai na ƙungiyar ɗaliban Najeriya a China, Malam Ibrahim Lawandi Datti yake yi ɗazan nan muka tambaye shi halin da ake ciki a canar sai ya ce eh, abin da yake da akwai yanzu a china shine ga dukkan alamu cutar kamuwar ta ya sauka fiye da yadda take a tsakanin lahadi zuwa litinin kusan har world health organization sun yi magana akan cewa sun ga kokarin kasar china dangane da yadda suka dukufa kan aikin ceto al'umma daga cikin wannan musiba. To Malam Ibrahim ko bayan tallafin da jakadar Najeriya a China ya baiwa ɗaliban Wuhan sun kuma samun wani tallafin? Eh akwai al'umma kamar mutanenmu da suke da muke nan. Hmm. Akwai ƙungiyoyi da muka yi na ɗaliban bayan ƙungiyar ɗalibai ga baki ɗaya wanda har yanzu tana har haɗa nata a dunkule ta basu. akwai kungiyoyi daban-daban waɗanda kowa in ya sayar zai iya samun abin da ya samu ya tura wa su mutanen wuhan ɗin shine abin da muke yi. To ka gaya ma abokin aikinmu cewa zuwa yanzu dai ɗaliban Najeriya sun gwamace ci gaba da zama China. Shin kana ganin sai a wani mataki na yaduwar wannan cutar za su buƙaci gudu? Eh to, a matakin da za su iya neman mafaka hmm. shine idan abin ya iya shiga har cikin makarantu dole a nemi gudu amma a halin yanzu kasar china ta iya kokari ta dakile yaduwar abin jami'in jin daɗi da walwalar ɗalibai na ƙungiyar ɗaliban najeriya a china kenan malam ibrahim lawandi datti ke bayani eh, kan halin da ake ciki a china a halin yanzu muku sauran labaran da muke dauke da su kamar yadda muka yi muku alkawari ga cikakken rahoton Muhammad Ibrahim Kwari game da korafi da kungiyar gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya suke yi akan gwamnan jihar Jigawa Badar Abubakar cewa baya zama a jihar domin tunkarar kalubalen shugabancin al'ummar jihar. Gare ka Muhammad. Baya ga kungiyoyin gwagwarmaya al'umma a sassa daban-daban na jihar ta Jigawa sun fara tsokaci tare da bayyana korafi kan yadda gwamnan na Jigawa ke yawan tafiye-tafiye musamman ma a wannan zango nasa na biyu. Mu talakawa sai abin da magani a ƙasa yana aiki shine za mu tabbatar kokarin cewa gwamna ya yi akan abin da yake na tafiye-tafiye. Ta wani bangaren kuma in muka duba tafiye-tafiyen da mai girma gona zai yaba jiha zai kawo akasi da daman gaske wajen ci gaban jihar kuma tafi da mulkin. Lokacin za ka iske cewa yanayi na siyasa aka ce gona baya nan kwamishinan ma baya ofis za ga advisor baya ofis wani lokaci za ga kusan ayyukan gwamnati na tsayawa ta misali kamar munin jihar jigawa ke gonan mu yana kusan presidential task force committees na fertilizer shine na non oil revenue shine chairman na an zaɓe su ne su zaman to gona misali ka zaman gwamnan jihar jigawa ka yi wa al'umma jihar jigawa aiki to aikin shi kuma shugaban kasa an zaɓe shi ne shi ma ya aikin samun su ne shugaban kasa to kar kuma a ce sallar lafula ta hana ka yin sallar farilla ma'ana aikin da zaka taya shugaban kasa ya yi ya hana ka kuma aikin da zaka zo ka yi wa talakawanka ko al'ummar da ka zika zabe ka da ahmed illallah kenan guda cikin yan kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a jihar jigawa sai dai gwamna badar abubakar ya magantu dangane da wannan batu to wayanda suka ce ba na zama ba su san jigawa ba ne wanda suka ɗaure rekod za su ga cewa duk satin duniya na yin council mitin dina in ka ga na fita daga jiga watakila alhamis da daddare da juma'a da yamma sai dai kuma an kira mu wani taro wanda yake shi ma aikin jigawa ne ko kuma aikin ƙasa sannan ka sani duk abubuwan da na sa wa ido ina zama da su cikin sati ɗaya ko sati biyu muna da abin da muke kira technical team na education duk sati ɗaya zuwa biyu sai mun zauna mun yi bibiyar me ake ciki me aka yi ina aka tsaya me za mu canja haka wajen noma bayan wannan haka muke da lafiya haka kuma muke da wato empowerment taimaka mutane su dogara da kai shi ni duk wayannan kwamitin ni nake carin kuma haka za mu zauna lokacin tun safe har dare sai mun ji mai ake ciki sai mun ji so wanda ya ce ba a zama watakila bai san watakila so ake a zauna a bude ofis kowa ya zo a yi ta hira ah, duk wanda suka san tafiya ta sun san sau biyu ne in ba tafiya muka yi da president ba shekara sau biyu ne a shekara sati biyu na hutuna na shekara amma duk da haka kwamar da ahmed illalla ya ce akwai bukatar majalisar dokoki ta jihar ta jigawa ta sanya ido sosai akan sha'anin balaguran da gwamna badar ke yi majalisar dokoki su ne suke sa ko kuma suke sanya ido ta inda ake tafi a mulkin jiha to ya kamata su ma sanya ido su duba su kan cewa ayyukan da gwamna ike ko tafiye-tafiyen da gwamna ike yana cikin ka'ida kuma ina cikin doka su ma zaka isa gan cewa ita ma kanta majalisar hutun ta shi ma ya yi yawa amma dai ba mu zo kan wannan lokacin ba amma dai ya kamata a ce cewa duk inda gwamna zai je ya kamata a ce an sanya ido sosai sannan kuma a tafiyar da ba za ta shafi kuma inda zai tafi da primary assignment ɗinsa na mulkin al'umma jihar jigawa wannan dai shine wa'adin gwamna badaru na biyu a kan kujerar shugabancin jihar jigawa wadda ke kammala a shekara ta biyu da da ashirin 2023 mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga jigawa a nigeria Sau a gaida mahmud da wannan rahoto daga jamhuriyar Nijar kuma wakiliyar muryar amurka tamar abari ta aiko mana da rahoto akan kaddamar da aikin fadada filin jiragen sama na ƙasa da ƙasa a damagaran da gwamnatin ƙasar ta yi tamar gare ki. Wannan mataki na fadada filin jirgin sama na da magaran zuwa na kasa da kasa ya biyo bayan kudirin da kasashe goma sha takwas na hukumar Asakna suka amince da shi inji Musa Muhammad darakta na hukumar ta Asakna bangaren niger. Wannan filin jirgin da kuke gani shine na farko na Nijar. Allah ya sa ga shi yanzu kasashen duka na suke cikin asakna kasashe goma sha takwas duka san amince sun ce lalle wannan filin jirgin na zandar ya kai inda za a bashi sunan aeroport international a bashi izinin da a yi harkokin transport na aviation daga nan daga zandar zuwa ko'ina aka so aji kuma san amince alhamdulillah yau ga mu abun ya tabbata kuma dai kayan aiki duka an tabbata sun isa irin jirgin da aka ce kamar boeing 737 ko wa'anda yanzu suna iya zuwa nan ya takamata ya da suka sabka fari haka za su sabka nan zandar shi kuwa ahaya ahmad darakta ne a hukuma mai kula da tashi da kuma saukar jiragen sama ya ce wannan babban alheri ne ga tattalin arziki na kasar niger muna godiyan allah muna godiyan gwamnatin mu shi da samu ka samu moyin duk da muke son zandar ta samu a yafarkin zandar ya samu shiga cikin list kin asakina communautaire wannan gare mu babban babban abu ne tunda economic da za a yi ba mu san iyakanta ba yanzu kuma a yafarkin zandar yanzu za mu yi eti duk da kamata mu gan kowa ga shekara muna iya mu fara hajj cikin wanga aeroport deja mun samu instruction kin gwamnati mu yi organizing hajj nan zandar so sai za a samu tattalin arziki tunda abubuwa da yawa wadda Niger za ta samu kun ga hajj kin in kun ka doka kama filiran dubu goma sun kasa kanan zandar ko abin da za su kashe na abinci kawai cikin zandar babban abu ne balle abin da kamfanoni za a samu a yi kiriyen su yi aiki ko ci gaba da aikin shi yi samu aiki a yi kiran amfulwa da yawa yanzu ma cikin wanga fasashiyon kamar a sekana mutum arba'in zai doka su fara aiki cikin alforkin agaris wannan ma babban abu ne Faduwa ce ta zo daidai da zama cewar Usman Soja, shugaban wani kamfanin Haji da Umara na Alhamdulillahi a nan da magaram. Allah ya saka ma hukumar Nijar da alkhairi, shugaban ƙasa har zuwa na ƙasa. ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi ba yau ba muke ta jihadi muke ta addu'a muke ta addu'a idan mun tayi dakin Allah mana addu'a idan mun tayi Madina mana addu'a ina saman kujera ta ta agency na mutane sun kawo mun kuɗi ma sun yi barsima kawai ne sabaka ne sajida ga Allah nace alhamdulillah abinda muke so insha Allah shugaban kasa mai kyakkyawan niyya wannan kawai a ba mu izini duk wani eja da ya san zai dauko jirgi a bashi izini ya je ya dauko jirgi ya dauki mutanen shi Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger da tamar da wannan rahoto bari kuma mu koma wajen ibrahim domin ya kama na sauran labaran duniya To a ci gaba da labaran duniya Amurka na kokarin kwantar da hankali game da shawarar da ta yanke ta janye rukunin sojojinta na yau da kullun daga da wato daga Afirka da mai gurbin su da rukunin sojoji masu koyar da darussan yaƙi na musamman. sakataren tsaron amurka mark espa jiya alhamis ya ce ko bayan daukar wannan matakin adadin sojojin amurka da za su kasance a nahiyar ta afirka ba zai yi wani canzawa ba yayin da hakan zai baiwa amurka damar karfafa sojojin kasashe kawayenta. da yake magana da manema labarai a bayan fagen taron ministocin kasashen kungiyar neto a birnin brussels esfa ya ce matakin sauya sojoji mayaka da masu bayar da horo ya biyo bayan lura ne da kwamandan sojojin amurka a afirka janar stephen townsend ya yi cewa hakan shi ya fi dacewa Ƙasar Sudan ta amince ta biya diya ga iyalan sojojin Amurka goma sha bakwai da aka kashe a harin bom ɗin da aka kai kan wani jirgin ruwan Amurka mai suna USS Cole a shekara ta dubi. Gwamnatin wucin gadi ta Sudan ta faɗi jiya Alhamis cewa ta rattaba hannu da iyalan mamatan a matsayin wani bangare na ƙoƙarinta na ganin Amurka ta cire sunanta daga jerin ƙasashen da ta ayyana a matsayin masu ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci a duniya jami'an gwamnatin sudan sun ce an rattaba hannun ne a makon jiya a birnin washington dc to amma ba su bayyana cikakken sharaɗin wannan daidaitawar da aka yi ba rahotanni jiya alhamis na nuna cewa sudan ta amince ta biya diyar dala miliyan 30 ga iyalin mamatan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Kada a manta a koda yaushe kuke so za a iya ziyartar shafukanmu domin sauraron shirye-shiryenmu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To kafin mu kawo muku shirinmu na gaba, a shakata da wannan. Allah! wa'annan mawaka 'yan Nijar. To ga shirinmu na gaba na Hassan mai Maina kaina Masu sauraro Assalamu alaikum. a Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a cikinsa muke taɓa batutuwan da ke da alaƙa da tsaron. A cikin shirin namu na yau, za mu duba wani rangadi ne da rundunar sojojin Najeriya ta shiryawa 'yan jaridu da ke ɗauko rahotanni kan sha'anin tsaro. a yankunan arewa maso gabashin najeriya mai fama da tashin hankali na mayakan boko haram kaga su da 'yan boko haram da suna yaƙi kaman sojan ƙasa sun je sun kama wasu garuruka suka tsaya a wurin to lokacin gaskiya yana da sauƙi mu je mu same su mu cire su a wurin a yi yaƙi a yi musanyen wuta da sauransu sunana general mg ni ne deputy theater commander a nan operation lafiya dole a shugabanmu na rundunar sojoji lieutenant general tukuri yusuf ne ya kawo agaji ga 'yan uwanmu da wannan hatsarin ta shafe su wanda kuma suke tausaya mana domin wannan halin da muke ciki ubangiji allah kamar da suka tallafa mana allah ya sa allah ya tallafa musu suma gaskiya mutane suna shan wahala ba noma kasuwanci ba jari a gaskiya sojoji suna kokari dari bisa dari bayan kuma ma duk civilian gtm ne To Madalla, rundunar sojojin Najeriya baya ga aikin kakkaɓe burbushin abin da ya rage na mayakan. Kazalika sun kuma rungumi ayyukan jin kai kamar gyara hanyoyi, gina gadoji, samar da ruwan sha mai tsafta musamman a ƙauyuka da garuruwan da tarzumar boko haram ta wa illa sosai na tattauna da babban kwamandan runduna ta bakwai ta sojojin najeriya da ke maiduguri brigadier general abdul khalifa ibrahim wannan gadan in ka wuce banki junction lokacin da ake yaki da boko haram sai da aka kore su daga bama suna koma zuwa wajajen goza kasan lokacin sun ce gozan shine babban capital ɗinsu headquarter ɗinsu to shine suka fasa wannan gadan gadan yana in an wuce banki junction kafin a kai fulka suka bata shi suka sa bomb suka rugurguza shi nigerian army engineer su suka zo suka sake gina wannan gadan eh, to kuma gadan yana taimaka mu sojoji kuma yana taimaka mu civilian domin wannan hanyar ba kadai cikin jihar borno ba in ka je goza in ka wuce za ka shiga liman kara sai ka shiga madagali madagali kuma a jihar adamawa ne sai ka wuce micika haka dai haka har wasu kasa abin eh, jihohi eh. wato in na fahimce ka rundunarka ba ma jihar borno ba ta kara bangaren jihar adamawa kenan eh yes ina da sojoji wanda suke aiki a arewacin jihar adamawa da kuma a jihar borno to kafin a je ba ma akwai kuma wanda na ga wani hanya fari so da aka ce shi ma jami'an ku ne suka gyara wannan hanya ka san akwai wasu abubuwan da muke yi sojoji wanda yan wayan najeriya ba su san abin da muke ba zan gaya ma yau cewa in ka tashi daga maiduguri muddin ka isa konduga konduga zuwa bama sojojinmu kullum suna amfani da abin da ake kira skana su bi hanya abin da ya sa suke yin haka ko shine domin wata rana su 'yan ta'adda 'yan boko haram sukan soka sukan eh, tona ƙasa sai su sa bom in kuma an sa wannan bom ɗin kasan zai kawo illa ga ko sojoji ko kuma civilian so abin da muke yi kullum da safe inda allah wayi gari daga wajajen kwanduga har bama sai mun yi wannan scanning mu tabbata cewa ba bom a cikin ƙasa kuma daga bama zuwa banki junction zuwa fulka wannan brigade da ke bama su ma za su yi haka don daga fulka kuma zuwa goza battalion da ke fulka za su yi haka kuma brigade din za su yi har dai wajajen adama sai mun gama wannan karfe tara shine muke barin motoci su fara zirga-zirga kaga kuma ba ana yin wannan abun ba ba karamin illa za a samu ba. Na ga sojoji kuna samar da ruwan sha a mutanen ƙauyuka bayan gyara hanyoyi da gada da kuma har koyar da karatu a yara kuke yi haka da sauransu. Ka san akwai abin da muke kira civil military eh, relationship ko kuma civil military cooperation wato yadda za mu haɗa kai da su farin hula mu ga dai cewa abubuwa na tafiya daidai ba dai kawai sai wurin yaki ba to shi yasa muke yin wannan kaga kaman wuri kaman goza muna da sojoji wanda suke koyarwa a makarantunsu suna taimaka musu to me yasa muka yi haka mun ga cewa su eh, malaman da suke da su ba su isa ba kuma yaran nan sun tsaya ba sa yin wani abu za su zo su zama matsala ma al'umma shi yasa muka ce mu yi wannan kuma gaskiya muna murna mai martaba sarkin goza ya yaba mana sosai kuma wannan abu ne wanda yake samu ji daɗi don wurare kamar fulka suna da matsalan ruwa kuda da yake ga ana musu bohol to kafin lokacin dai mun samu dama sai mu samu eh, watatanka ya taimaka musu eh, ko kuma mu ba ngo tsaro su ɗibi ruwa su je su kai musu duk abubuwa kenan da muke banda takardu kwanan nan shi hafsan hafsoshi janar buratai ya ba da umarni a ba da takardu a nan kaduna wajen takardu dubu ashirin textbook exercise book da sauransu muka raba eh, idan muka duba duk wannan mun nasara da aka samu a wannan yanki amma kuma nan kaɗe duk da haka ana ɗan samun nan da nan yan boko haram su tara hanya a nan su kawo mutane a nan su kawo hari a nan me yake kawo irin wannan matsala ne duk da kuma kokarin da ake yi a wannan yanki eh to kamar yadda na gaya maka kaga su da yan boko haram da suna yaƙi kamar sojan ƙasa sun je sun kama wasu garuruka suka tsaya a wurin to lokacin gaskiya yana da sauki mu je mu same su mu cire su a wurin a yi yaƙi a yi musanyen wuta da sauransu to yanzu abin da suke yi tsari ka noke ne motoci za su zo su wuce ba abin da zai faru in dai sun ga cewa motocin na da ƙarfi amma dai wata rana mota ɗaya ko biyu sun zo wucewa sai ga sun fito kuma ga abin da suke yi masu tsayar da mota su cire krista su kashe don sun san cewa in an yi wannan abun duniya za ta fara magana abun da kawai zai kawo eh, rashin haɗin kai a cikin ƙasa so yadda suke kenan amma allah da akwai matakan da muke ɗauka babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya baki ɗaya laftanar janaral tukur yusufu buratai ya aike da tallafin barguna da zannuwa da kuma ya dudduka dubban dubata ga 'yan gudun hijira waɗanda suke da mazauni a dalori sunana major general mg ali mni ni ne deputy theater commander a nan operation lafiya dole kamar yanzu me kake ana ran karfi a shugabanmu na rundunar sojoji lieutenant general tukuru yusuf buratai ne ya kawo agaji ga 'yan uwanmu da wannan hatsarin ta shafe su yanzu suna zama a inda mutanen da aka ragargar da su suke zama. San cewa a kowane yaki akwai waɗanda nakasassu kuma soja a cikin komai ya san komai akan komai kuma taimakawa ga mutane domin da harajinsu ake biyan ka. don haka tun da gwamnati ta ce cewa mu zo mu yi wannan abu mu tabbatar an samu lafiya waɗannan ayyukan da ka gani waɗansu ayyuka ne da sojoji suke yi don su sha kan mutane daidai da labarbaru akan wayannan 'yan ta'adda da sauransu za mu iya mu sami daga wajensu. Wasu daga cikin 'yan gudun hijiran nan da suka amfana da wannan tallafi na babban Hafsa sun nuna irin jin daɗin da suka ji. Wannan bawan Allah ba abin da za mu ce misi Allah ya sa mulkinsa ya gama lafiya. Hawa Musa take daga baga mai gida babu ya'ya akwai. Kai dai Allah ya albarka mun gode mun gode. Halima Muhammad daga baga iwan da na ji daɗi Allah saka da alheri. na Amina Salisu daga baga. A ah, ina da yara dai amma ba da miji miji na babu shi ya bata. Yau kusan shekarar mu biyu amma ban gan shi ba. Kai mun gode Allah ya saka da alkhairi. Sannu a hankali dai rayuwa na kankama kama daga tsakiyar jihar Borno. zuwa kudancinta ya dangana har zuwa jihar adamawa a gaskiya sojoji suna kokari dari bisa dare bayan wani ana kokari sosai masu sauraro duka-duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro a madadin sashen hausa na muryar amurka sai kuma waɗanda suka ba da gudumawa don ganin wannan shirin ya zo maku wato mai magana da yawun rundunar sojojin najeriya kanar sagir musa da kuma ita kanta rundunar sojan ta najeriya hassan maina na ke sallama da ku sai wani mako mai zuwa idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Allah ya kyauta a gaishe ka Hassan Maina kaina. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin irin ra'ayoyinku da ku masu sauraro kuke kira ku bar mana akan na'ura. Assalamu alaikum kana gashiwa da kan odita janar na mutu. a yau zan bayyana ra'ayina na yadda dangance da gwamnatin najeriya game za ta ce ta yi ta wani ta muna farin ciki da haka muna lalabar haɗi da abin da gwamnatin najeriya za ta yi to kira na kuma ga gwamnatin najeriya na biyu cewa shawarwari da jama'a muke bayarwa akan a canza hafsoshin sojojin najeriya a samu wasu a ƙara gwadawa shine muke fata ya kamata shugaba buhari ya ji wannan kiraye-kiraye shawara in an baka shawara ka ɗauka na gode sashen hausa na muryar amurka daga kana Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaje mai trader ringin daga jihar Jigawan Najeriya. Yau zan yi tambaya ne ga gwamnan na jihar Jigawa Badar Abubakar game da ayyuka da muka ga ana yi a sassa daban-daban na jihar Jigawa. Amma mu karamar hukumar ringin babu wani aiki na a zo a gani da gwamnan jihar Jigawa ya mana. Nake tambaya ga gwamnan jihar Jigawa shin mu al'ummar ringin me muka masa? da sai dai mu gani ana aiki a wasu gurare amma al'ummar ringin ba ma ganin wani aiki da badar abubakar yake bana mai magana yusuf baban gaje da da ringin daga jihar assalamu alaikum gidan rediyo muryar amurka sunana gamba baran fatasku daga tsohuwar kasuwa garin fatasku ta yan uwana al'ummar kasa ta ta najeriya ya kamata mu kara tunani da nutsuwa da hankalta akan cewa ihu da zage-zagen shugabanni na siyasa da kuma al'umma manya da malamai ba shi ne mafita ba kowa ya duba abin da yake al'amarin rayuwarsa irin haka da muke yi mu zagi wannan shugaba mu zagi wannan malami ba zai kai gabaci ba saboda irin abubuwan da muke gani na ittin awoyi na rayuwa to wallahi azimu har ga Allah halayen mu ne irin abubuwa da muke na badala da irin abubuwa da muke na makilci da shari da kulle-kullen juna da jefa-jefan juna Allah ba zai bar mu haka ba. To yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaicen hukumomi a lardin Hubei na yankin tsakiyar China sun ce an samu ƙarin mace-mace har 254 sanadiyar cutar murar coronavirus baya ga ƙarin mutane da dama kuma da suka kamu da cutar. wasu 'yan tsirarin 'yan jam'iyyar republican sun haɗa kai da takwarorinsu na jam'iyyar democrat wajen kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin doka na kiran shugaban amurka donald trump ya kawo ƙarshen amfani da sojojin amurka wajen takura iran sai ko idan da amincewar majalisar dokokin tarayyar amurka to kafin mu yi sallama muna taya wakilinmu na adamawa Ibrahim Abdulaziz murna akan saukar karatun Alkur'ani mai girma da yayansa za su yi Rabi'u Muhammad Bashir Usman Lawal Abdulaziz Ibrahim da kuma Muhammad Bashir Ibrahim. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai solomon abu wanda ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau jimmy cook ni ce aisha tisle mu kwana lafiya ko kuma a yi ni lafiya Afrique.